الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau hudu a yau tara ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida a tahawiyya na ainihin al-imam al-allama abi ahmad bin muhammad bin salama al-azadi at-tahawi wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana 321 wanda babban malami a sheik al'allama al-muhaddis al-faqih nasiruddin al-albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na 87 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa kullun ya'malu lima qad furiga la eh kowane mutum yana yin aiki ne ga abinda an riga an kare a gare shi duk abinda muke aikatawa an riga an ƙare. Allah ta'ala ya san matsayin kowane mutum Allah ya san mai arziki Allah ya san talaka Allah ya san wanda zai shiga aljanna Allah ya san wanda zai shiga wuta sai Allah ya sani wa sa'ibun ila ma khuliqa kuma kowa yana komawa ne zuwa ga abin da aka halice shi domin sa wal khairu wash sharru muqaddirani ala al ibad da alkhairi da sharri ababan kaddarawa ne ga bayi Allah yana kaddara alkhairi kuma yana kaddara sharri ga bayansa wal istita'atu allati yajibu biha al fi'l an gano wannan ko to kaga wannan ya nuna mana da alkhairi da sharri gaba daya Allah ne ya kaddara shi shine dalilin da yasa aka ce mu yi imani da kaddara alkhairinsa da sa an gane ku wato idan abu ya same mu na alkhairi mu san cewa wannan alkhairi daga Allah yake mu gode masa idan wani sharri ya same mu talauci ko wani damuwa ko dai abin da ya kama da wannan to mu dauka cewa jarabawa ne daga Allah kuma Allah ya kaddara shi ga bayinsa Allah ta'ala yana cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah wata musiba ba ta taba faruwa ba face da izinin Allah subhanahu wata'ala ai bi iznillah kauni khalqi an gane ku ga wata musiba ta faru Allah ta'ala ya riga ya kaddara wannan abin zai faru kuma Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz wannan abin zai faru a wata aya ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a wata musiba ba ta faruwa ba a cikin ƙasa ko ga kawukan kanku face yana cikin littafi na kaddara shine lauhul mahfuz shine ake kiran shi kitabun lahi kauni kadari min qabli an da tun kafin mu halicci wannan musiba din wannan musiba Allah ya rubuta shi tun kafin mu halicce shi inna zalika ala lahi yasir lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne ba abin mamaki bane misali an gane wannan ko saboda haka kullun ya amalu lima furigala kowa yana yin aiki ne ga abin da an riga an rubuta shi cewa lalle zai faru sannan wasa'irun ila ma kulikala kuma komai yana komawa ne zuwa ga abin da aka halice shi domin sa idan mutum talaka ne shi ko da yayi arziki yanzu a hankali a hankali nan gaba zai koma ya zama talaka an gani idan mutum zai zama to mawadaci nan gaba ko da yana cikin talauci dare ɗaya kawai sai ga ya da ya koma mai kuɗi Allah ta'ala ya riga ya halitta shi alkhairi da sharri gaba daya abun kaddarawa ne ga bayi shi yasa idan alkhairi ya same ka daga Allah subhanahu wata'ala idan sharri ya same ka shi ma Allah ta'ala shi ya kaddara shi haka ka dauke shi yanda ya zo kada ka tayar da hankalin kanka an gane idan mutum ya san da wannan cewa da alkhairi da sharri gaba ɗaya suna hannun Allah idan Allah ya baka arziki sai Allah ya kwace wannan arziki mutum ba zai tayar da hankalin kanshi ba sai ka ɗauka haka Allah ya kaddara kuma yin haka din yana kwantar da hankalin bawa mutumin da bai yi imani da wannan ba dan abu kaɗan ya same shi sai hankalin shi ya tashi kaga wani ya samu zautuwa wani ya samu hawan jini ko abin da ya kama ko wani ya samu ainihin bugun ainihin zuciya sai ya faɗi kawai ya mutu amma wanda yake da karfin imani da ƙaddara to shi wannan sun abu ya same shi dama ya san Allah ta'ala zai jaraba shi babu yadda za a yi mutum ya zo duniyar nan babu jarabawa to saboda haka iya ƙarfin imaninka iya yadda Allah zai jaraba ka shi yasa kowa ya ringa roƙon Allah ya jaraba shi da abin da zai iya ɗauka an gani Allah ta'ala ya ce ahasiban nas an yi ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shi mutane suna tsammani a kyale su haka nan kawai su ce wai sun yi imani alhali ba za a jarabe su ba ba zai yiwu ba ashe an jarabe ka ka ɗauki abin yadda ya zo kada ka yi raki kada ka firgici na'am wal istita'atu allati yajibu biha al fi'l sannan istida'a wanda aiki ke wajaba da shi min nahwi tawfiq ta bangaren gamdakatar allazi la yajuzu an yusafa al makhluq bihi wanda baya halarta a siffanta mahaluki da shi fa hiya to wannan yana kasancewa ne tare da aiki me ake nufi da nan ana nufin akwai istida'a iko iko allati yajibu bi alfi'l wanda aiki yake wajaba da shi an gane wanda aiki yana wajaba da shi ta bangaren gamdakatar wanda allazi la yujuz la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi wanda baya halatta a siffanta mahaluki da shi ta kone ma'alfil yana kasancewa ne tare da aiki me wannan yake nufi wato abinda yake nufi a nan wajen akwai istila a kala biyu akwai iko kala biyu akwai iko tare da aiki akwai iko kafin aiki an gane ko iko kafin aiki shine ya zamanto dan adam a ce wane yana da ikon yin aikin hajji wane yana da ikon yin sallah to ana nufin wane na da lafiya yana da lafiyar jiki yana da lafiyar gabbai wanda zai iya yin ibada sai a ce wane yana da ikon yin aikin hajji an gane idan ya zama to mutum lafiyar shi lau mutum yana da kuɗi da zai je aikin hajji yana da guziri sai a ce wane yana da ikon zuwa aikin hajji wane yana da ikon zuwa aikin hajji amma bai zo ba bai je ba ana kiran wannan al-istida'a qabla al-fi'l an gane tunda kafin mutum yayi aikin hajji sai yana da mai sai yana da kuɗi yana da lafiya to wannan ya kira iko wane yana da ikon yin aikin hajji fa idan ka ji an ce wane yayi zunubi saboda Allah ta'ala ya kira shi ya ki zuwa me ake nufi a nan wajen Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya bashi lafiya ya bashi duk wata dama da zai je zai iya zuwa aikin hajji ya yaƙi an gani wane yana da ikon yin zakka yaƙi ai bi mana Allah ya bashi wadatar da zai yi zakka din yaƙi wannan shine istida'a qabla al-fi'l akwai istida'a ma al-fi'l shine aikatawa aikatawan misali idan mutum yana da kuɗi yana da lafiya sai kuma ya zama to bai yi ba to anan za a ce ba shi da istida'a ma alfi'il kun shi istida'a ma alfi'il din shine aikatawan mutum ya aikata wannan abun aikata wannan abun shine istida'a ma alfi'il an gane misali kamar zakka yanzu idan mutum lafiyar shi lau yana da kuɗin yin zakka yana da istida'a bijinan istida ne eh? yana da istida a tsabalar fi'il idan kuma ya aikata ba yana da istida a ma'al fi'il to yanzu abin da yake cewa anan wajen shine wal istida'a allati yajibu biha al fi'il istida'a iko wanda aiki yake wajaba da ita min nahawu tawfiq bangaren gamdakatar la allazi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi wanda baya halatta a siffanta halitta da shi yana kasancewa ne ta kunu ma'al yana kasancewa tare da aiki kenan istida'a ma'al ba baya halatta a siffanta mahaluki da shi a gani wane ne yake da wane ne yake ba bawa wannan istida'a din Allah idan ka ga bawa ya samu ya je aikin hajji to kaga nan za ce bawa yana da istida'a ma alfihil tunda yayi aikin haji in kaga bawa ya samu yayi zakka yana da istida'a ma alfihil to shi wannan wato bawa ba shi da iko akan wannan Allah ne yake da iko akan shi sai idan Allah ya baka daman yi ko da kana da kuɗin in Allah ya ga dama ga kuɗin sai zai hana ka yi in Allah ya ga dama ga lafiyar sai hana ka yin sallah mutane nawa suke da lafiya amma ba sa sallah mutane nawa suke da kuɗi ba sa yin zakka mutane nawa suke da kuɗi da lafiya ba sa zuwa aikin hajji ashe wannan sifa ne wato Allah ta'ala shi ke da shi ke ba da iko ga wannan ta bangaren gam da katar wato mutum ya dace har ya samu ya aikata an gane wannan yana kasancewa ne na Allah saboda haka an fahimci wannan magana shi istida'a wanda allati yajibu bi halfi'il wanda aiki ke wajaba da shi iski istida'a wanda aiki ke wajaba da shi a ga mutum har yayi sallah din ai da zarar mutum ya riga ya sallah aikin ya riga ya wajaba ya hukan shi a ga mutum har yayi aikin hajji a ga mutum har yayi zakkan shi wannan shi ne ka bangaren gab Allah ne ya masa gamdakatar har ya samu ya aikata saboda akwai mutane da yawa suna da wadata suna da lafiya amma sun kasa yi saboda Allah ta'ala bai ba su daman yin ba an gane na'am wa amma al min jihati sihhati wal wasa amma ta bangaren lafiya da iko wa tamakkun wa salamatul a'la da kuma samun dama da lafiyar gabbai fa hiya qabla al-fi'l wannan qabla al-fi'l kenan wannan ana kiran shi istida'a qabla al-fi'l shine Allah ya baka lafiyan gabobi Allah ya baka iko idan Allah ya ba mutum lafiyan jiki ya ba shi dukiya to anan wajen sai mu ce mutum yana da ikon yin aikin hajji amma istida'a ne mai qabla al-fi'l tunda ai bai aikin hajjin ba ko amma yana da ikon yin aikin hajji tunda Allah ya ba shi lafiya ya ba shi kuɗi ana kiran wannan istida'a qabla al-fi'l tunda dai bai riga yayi ba na'am wa biha yata'allaqu al-khitab da shine wato umurni da hani maganganun Allah yake ratayuwa da shi wa huwa kama qala ta'ala da shine maganganun Allah yake ratayuwa da shi in gaji Allah ya ce yana zargin mutum yana da iko ya yin kaza to ana nufin kana da istida'a ne qabla al-fi'l da shine Allah yake zargin wanda yake yi wani lafiyar shi lau wani yana da kuɗi amma yake yin aikin hajji kaga yana da istida'a qabla fi'il da shi ne Allah yake zargin wanda yake yin aiki abin da yake yin aiki kamar yadda Allah ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya kullura Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya sai abin da take da istida'a kan shi an gane wani istida'a kenan qabla al-fi'l an gane wannan ko idan mutum yana da lafiya yana da kaza sai Allah ya ce ka yi sallah kaga Allah ya kallafa maka abin da zaka biya idan mutum lafiya shi lau yana da lafiya sai Allah ya ce ka yi azumi Allah a nan wajen ya kallafa maka abin da zaka iya yi shine ma'ana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane wannan ko ashar sharhi wal'ula qala biha al-asha'ira eh wato na farko shine al-istida'a ma al-fi'l wato wannan shine ra'ayin asha'ira yan asha'ira suna ganin istida'a guda ɗaya ne kawai shine istida'a ma al-fi'l me suke nufi a wajen sai idan mutum ya aikata abu sa'an nan ake cewa yana da iko akan abu in sallah ne sai idan mutum ya yi sallah sa'an na ake cewa mutum yana da ikon yin sallah sai mutum ya yi azumi sa'an na ake cewa yana da ikon yin azumi idan mutum bai riga ya yi sallah ba bai riga ya yi azumi ba za mu ce ba shi da istida'a na yin sallah ba shi da istida'a na yin azumi kuma ka ɗauki fahimtar a sha'ira cewa istida'a guda ɗaya ne kawai shine ma'alfil ko na'am wal ukhra qala biha al ita kuma ɗayar fa ita ce ra'ayin mutazilawa wanne ne ɗayan istida'a a al-fi'l su a wajen mutazila idan mutum yana da lafiya an gane yana da lafiyan jiki lafiyan kwakwalwa sannan yana da kuɗi sai a ce wane yana da ikon yin aikin hajji an gane wane ya yi zunubi tunda yana da iko ya ƙi zuwa aikin hajji saboda yana da istida a qabla al wannan shine fahimtar mutazilawa su mutazilawa a wajen su istida a guda ɗaya ne kawai qabla al in in sha'ira istida a guda ɗaya ne kawai ma al an gane wannan ko نعم والصواب القول بهما معا على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أبن دي جيدي أوجه jama'a shine والجماعة شيني القول بهما معا شيني متن ya haɗa guda biyun gaba ɗaya ya yadda akwai istida a ƙabal alfihil sannan ya yadda akwai istida a ma alfihil guda biyun gaba ɗaya akwai su an gani, wannan shine fahimtar ahlus sunna wal jama'a ala tafsil alladhi zakarahu al-mu'allif rahimahu Allah akan tafsil wanda mawallafi imamu tahawi ya ambata kenan imamu tahawi a nan wajen ya tafi tare da salafiya a wajen istida'a yana da fahimta irin na salafus salih dangane da istida'a ba shi da fahimta irin na mutazilawa ba shi da fahimta irin na yan jabariya su ne a sha'ira don a sha'ira sun ɗauki manhaji ne na yan jabariya na وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة شيخ الإسلام ابن Ya الله يمسر ya ياي بيان wannan. bayanan shafiya bayani mai warkarwa la ba'sa min naqlihi bi tamamihi babu laifi mu ciranto magana ibnu taymiya wato abin nan tun daga farkon shi ƙarshe mu ciro su cikakken sa li ahammiyati saboda muhimmancin maganar ibnu taymiya Allah ya masa rahama qala rahmatullahi alayhi fi majmu'il fatawa ya faɗa Allah ya masa rahama a littafin sa fatawa mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya zuwa 377 kar eh, takallama nasu min ashabina wa Ya yace hakika mutane malamai daga cikin mutanenmu in an ce mutanen ibn taymiya su waye ashabu ibn taymiya su ne yan hanabila dan ibn taymiya yana daga cikin tabaka na hanbaliya an gane ko in ana lissafa manya manyan malaman hanabila ana sanya shekul islam ibn taymiya daga cikin su shi ya sanya ya ce hakika mutane daga cikin masu bin mazhabinmu sun yi magana wa him da wasunsu istida'atul abd game da istida'a na bawa iko na bawa a yaushe ne ake cewa bawa yana da iko hal hiya ma'a fi'lihi am qabli shin ana cewa bawa yana da iko ne idan ya aikata ko kuma ana cewa bawa yana da iko ne kafin ya aikata in an ce idan ya aikata to kenan sai idan bawa ya yi sallah sai a ce yana da ikon yin sallah sai idan ya yi azumi sai a ce yana da ikon yin azumi amma idan yana da lafiya an gane sai ki sai a ce a ce ba shi da iko yana da lafiya kamar yadda za ga wani ya ce wallahi har yanzu Allah ne bai kira ni ba ko gashi ba lafiyar shi lau gashi da kuɗi Ga shi da ikon zuwa makka amma zai ce wallahi Allah ne bai kira da ba laifi na bane to shin yana nufin kenan cewa idan mutum na da lafiya yana da kuɗi amma da gangan yake zuwa aikin hajji kenan bai yi laifi ba kenan sai idan mutum kenan ana cewa a nan wajen Allah bai kira ni ba kenan ba ni da ikon aikin hajji tunda ba riga na aikata ba sai idan na aikata nake da iko kun fahimta ai to saboda haka sai ke cewa waja'aluha qawlayn mutanaqibai sai suka sanya ta maganganu guda biyu masu karo da juna ko yan asha'ira sun dauki bangare daya mutazilawa sun ma yi mai sun dauki bangare daya yan asha'ira sun dauki wani bangare istida'a ma'al sannan su kuma yan mutazilawa ba yawa wa'anda suka yarda da kaddara sai suka dauki istida a ma'alfin masu inkarin kaddara su ne zilawa su suka dauki a qabla fiye su a wajen wanda ba su yarda da kaddara ba kawai in kana da lafiya lafiyar kalau kana da kuɗi to ka samu ikon zuwa aikin hajji in baka je ba ka yi zunubi an gane wannan ko su kuma wa'ancin suna cewa iko a wajenka Shi ne kaje din in har ba kaje ba to baka sami iko ba to kaga jayayyar da ake bangarori guda biyu to amma ahalin suna wani jama'a salafiyun duk guda biyu sun ɗauka. an gane wannan ko na'am fa qaumun ja'alul istiba'ati ma'al fi'li faqat wasu mutane sun sanya istida'a tare da aiki kawai sai mutum ya aikata sa'annan ake cewa yayi وهذا هو الغالب على مثبتة القدم المتكلمين من أصحاب الأشهر wannan shine abin da ya rinjaye ga masu tabbatar da kaddara al su wane mutakallimin su ne mutanen da ke tabbatar da ainihin aqida ta hanyar ilmul kalam suna tabbatar da aqida ta hanyar ilmul kalam da falsafa da mantik. an gani suna amfani da wasu dokoki na hankali wajen tabbatar da akida ba wai suna bin qur'ani da hadisi bane wajen tabbatar da aqida su ne almutakallimin an gano wannan ko na'am min ashabi al-ash'ari daga cikin daliban abul hasan al-ash'ari wa man wafaqahum min ashabina wa ghayrihim da wayanda suka goyi bayan su daga cikin mutanen mu da wasun su wa qaumun ja'alu al-istita'ati qabla al-fi'l sannan wasu mutane sun sanya istida'a kafin aiki وهو الغالب على النقاط من المعتزلة والشيعة وهو الغالب على النفاة على النفاة وانا شيني ابن دي ya rinjaye ga masu kore kaddara in an ce nufat su ne nufatul kadar masu su ba su yi imani akwai kaddara alkhairinsa da sharrinsa ba su ne 'yan kadariya kenan ana samun wannan cikin mutazila zina ana samun wa'annan cikin shi'a to wa'annan masu kora kaddara su suna da ra'ayin istida'a ne qablal fi'il da zarar mutum yana da lafiya yana da guduri sai a ce yana da ikon zuwa aikin hajji bai je ba kullu ra'ayi وجعلوا الأولون القربة لا تصف إلا filin واحد eh wa'annan mutanen farko su waye na farko masu istida'a ma alfi'il sun sanya al'udura la zuluhu illa li fi'li sun ce iko baya tabbata sai ga aikatawan mutum sai idan mutum ya aikata sa'an nan ake cewa yana da mai yana da iko yanzu idan lokacin sallah ya yi mutum bai yi sallah ba ya ƙi yin sallah ta ce bai samu ikon yi ba ba shi da iko an gane lokacin ramadan ana azumin ramadan sai mutum yana ta cin abinci an gane kullum zai ci abinci ya yin azumi an gane wannan ko idan muka ɗauki al'istida kabal alfil shi a ya za mu yi magana cewa yana da iko shi wannan din ga shi da ramadan yana ta cin abinci ya za mu yi magana cewa yana da iko muka ɗauki istida kabal alfil hm? lafiyar shi a gani za mu duba lafiyar shi wani fa lafiyar shi lau yana fa da hankali amma kuma yana cin abinci kaga yana da iko amma da ganga yake yi ko to su kuma wayancan masu tabbatar da kaddara har kai guduwi su ce wani bai samu ikon yin azumi ba saboda bai yi ba su a wurin shi rashin yin ikon shine rashin yi tunda har bai yi azumin ba to ba shi da ikon azumi an fahimta na iz irziya muqarranatu lahu la tanfaqu an eh domin shi wannan istida'a shine wanda ya gwamu da aikin baya rabuwa da aikin istida'a wanda ya gwamu da aiki din wanda baya rabuwa da aiki din an gane shine istida'a ma'al fi'il su a wajen su sai mutum ya aikata sa'an sa'annan ake cewa yana da mai yana da istida'a idan bai aikata ba ba shi da istida'a وجعل الآخرون illa وجعل الآخرون الاتباعة لا تكون إلا لصالحة للضدين وجعل الآخرون su kuma ɗaya ɓangaren sun sanya istida'a la ta illa saliha liddai sun sanya istida'a baya kasancewa face dacewa ga bangare biyu ga kishiyoyi guda biyu mai manan kishiyoyi guda biyu yi ko bari salihatan liddain istida'a yana dacewa ga bangare biyu yi kishiyoyi guda biyu in mutum ya ga dama ya yi in ya ga dama ya bari Shi ne istida'a qabla tsabalar fil idan mutum yana da istida'a qabla tsabalar fil yana da lafiya yana da hankali yana da kuɗi in ya ga dama ya ji aikin hajji in ya ga dama ya ki zuwa kaga istida a rishi sali hali zidai abin da ya zaba in ma yi ko bari saboda duk mutumin da yake da lafiya yana da kuɗi yana da kaza yana da zaɓi in ma yayi ko ya ƙi kaga istida a rishi ya dace ga bin ya dace ga kishiyoyi guda biyu yi ko bari wala tuqaranu li fi'lin abada E, su a wajen su istida'a baya gwamuwa da fi'li har abada su wayannan su mutazilawa su suna goyon bayan istida'a ne qabla al sun ce istida'a baya gwamuwa da fi'ili da aiki har abada kenan su ba su yarda cewa in bawa ya aikata abu ya samu iko akan abun ba su sun yarda da istida'a ne kafin kafin lokacin nan amma ba su yarda da istida'a tare da aikin ba wal qadariyya aktsaru inhirafa su yan ƙadariya sun fi yawan karkacewa a nan wajen فإنهم يمنعون أن يكون مع الفيل قدرة بحال Eh domin su 'yan ƙadariya masu inkarin ƙaddara su suna hanawa a ce tare da aiki akwai iko su sun manta hatta yin aikin shi ma iko ne in mutum har ya samu yayi shi ma wani nau'i ne na iko a gani iko ne kala biyu in kana da lafiya kana da guziri sai a ce kana da iko wannan malaman fiƙiyu sun suke amfani da wannan ɓangaren malaman fiƙiyu sun an ce istida'a wajen malaman fiƙiyu shine istida'a qabla al-fi'l istida'a wajen malaman aqida istida'a ma al-fi'l an gani su malaman aqida suna duba al'uwane ya samu ikon yin sallah sun ce to ya ce ce anai yana da iko Allah ya kaddara masa ya samu yayi sallah su kuma malaman fiƙiyu suna duba wancan a ne kabal alfil fil nan ne ake ake zargin mutum a rubuta mai lada ko a rubuta mai zunubi ko idan mutum ya idan mutum lafiyar shi lausai ki zuwa aikin haji shin ya ba zargi za a zarge shi na ce wane yana da daman zuwa aikin haji lafiyar shi lau ya ki shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in har mutum yana da lafiya yana da kaza to Allah zai kallafa mai yi kaza bar kaza an gane wannan ko saka malaman fikiyo ji malaman fikiyo suna magana ibtida'a suna magana ibtida'a ne qabla al-fi'l an gane fa inna indahum anna al-mu'thir la budda an yataqaddama 'ala al-athar fa inna indahum lalle su a wajen su anna al na wajen أن المؤثر هو لا نعم فإن عنده فإن عنده أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأصل للي أوجه وإنه للي متاثيري با مكوا wato ya gabaci tasiri din la yi ƙarin huzi hal kada ya gwamu da shi har abada mai tasirin shine iko ba makawa shi mai tasirin ba makawa ya gabaci an yi takaddama alal asar wato ya gabaci tasirin la yuqarinuhu bihal ba zai gwamu da shi ba ta kowane hali sai an samu mai tasirin sa'annan a samu tasirin mai tasiri shine lafiya sai an samu lafiya sai an samu guzuri sa'annan a samu aikin an gane su ba su yarda cewa wannan mai tasirin yana haduwa tare da aikin ba an gane a ce sai mutum ya aikata sawa'un fi zalika al-qudratu wal iradatu wal am shin daidai ne a cikin wannan iko ne ko irada ko umarni su a wajen su iko da irada da umarni yana kasancewa ne qabla al-fi'l ba su dai kasance ma al-fi'l ba wa sawabu alladhi dalla alayhi al-kitabu was sunnah abinda yake daidai wanda kitabu was sunnah ya nuni akan shi annal istita'atu mutaqaddimatun 'ala al-fi'l yawa lalle istita'a yana gabatuwa akan aiki sai an samu iko ake yin aiki wa muqarinatul lahu yanzu idan mutum ba shi da lafiya ba shi da guzuri sai ki zuwa aikin hajji a nan mai za mu ce ba shi da laifi saboda mai ba shi da iko wani irin istida'a ne wannan kabilar fi'il in dai mutum bai samu zuwa aikin hajji ba don rashin lafiya da rashin guziri za mu ce ba shi da ikon aikin hajji kuma Allah ta'ala ba zai kama shi ban dan bai da iko ne abin da ake magana nan abin da yake daidai wanda kitabu wa suna ya nuni kan shi lallai istida'a yana gabatuwa a kan aiki wa ne lahu aiba sannan kuma yana gwamuwa a kaɗa shi akwai istida'a wanda sai mutum ya aikata ake cewa yana da shi shine istida'a ma alfi'il وتقارنه استطاعة أخرى wato wani istida'a daban yana gwamuwa da shi la tasluhu li ghairi wanda baya dacewa ga waninsa Allah ne yake bada shi shi dai istida'a din wanda ke gwamuwa da bawa shine istida'an da Allah ke bada shi shine Allah ta'ala shi ke ba mutum dama har yayi aikin hajji ko yawa mutum mutum ya samu lafiya daban wannan istira ne kabilar fiye sannan kuma zartuwan abun bayan ka samu lafiya zartuwan abun da kake so ka yi din Allah ne yake bada dama a gani wallahi na so in yi tafiya amma Allah bai bani iko ba to da ka yi tafiyan sai a ce ka samu iko istira amma al-fi'l kenan nan da yake cewa na so in yi tafiya Allah bai ban iko ba ba yana nufin bai da lafiya ba ne, ko ba yana nufin bai da guzuri ne, tafiyan bai yiwu ba dan zai iya yiwa kana da lafiyan kana da kuɗi amma wani zuruf ya zo ya hana tafiyan saboda Allah bai kaddara zaka iya yin shi ba to wannan Allah ya kaddara ka iya yi kaga wannan Allah ne yake bani shi shine istida'a ma alfil shine ake da istida'a allati allati allati litawfiq istida'a wanda yake da alaka da gamdakatar ka samu har ka zartar da wannan abin ka aikata shi an gane wannan ko yanzu kafiri kafiri yana da ikon aikin hajji ko bai da shi eh? kafiri lafiyar shi lau akwai kafiri da yawa masu kuɗi kafare da yawa masu kuɗi masu guziri masu komai amma sun iya a cikin aikin hajji kaga yana da istida a qabal al amma ba shi da istida amma al don dan Allah bai Allah bai kaddara mai zai yi ba da Allah ya kaddara mai zai yi da yayi ta bangaren kaddara kenan ba shi da iko amma ta bangaren shari'a yana da iko sai da lafiyar shi lau kun fahimta ko to ga kafirai da yawa gashi nan suke suke yin aikin haji kafirai da yawa suke yin sallah duk da cewa suna da lafiya suna da iko din da sauransu na'am fal istiba'atu nawani shi istida'a kala biyu ne mutaqaddimatun salihatun libiddain akwai istida'a wanda yake ne yake fara zuwa mutaqaddima istida'a mai gabata wanda ya dace ga kishiyoyi guda biyu me ma'anan ya dace da kishiyoyi guda biyu in an ce ya dace ga kishiyoyi guda biyu yi ko bari an gane in an ce ya dace da kishiyoyi guda biyu ana nufin ya dace da yi ko bari in Allah ya ce abin nan an waƙi musalata wa zakata to kuma sai zama to lafiyar kalau kana da hankali kuma ka balaga anan ka samu mi ka samu iko na yi ko bari in ka ga dama ka bi umarnin Allah ka samu lada in ka ga dama ka kibi ka yi zunubi wa muqaranatun la takunu illa ma'a al-fi'l akwai istida'a muqarina istida'a mai gwano mai gwamuwa mai haduwa da fi'ili la takunu illa ma'a al-fi'l wanda baya kasancewa sai tare da aikatawa din sai an aikata ake cewa ana da shi fatilka hiya al-musahihatu lil fi'l al la eh wancan wancan na farkon shine mai inganta aiki mai halatta shi wanne ne na farkon qabla al-fi'l shine mai inganta aiki in an ce aikin hajjin shi yanzu ya halatta ya aikin hajji ko aikin hajji ya hau kan shi shine yana da lafiya shi musulmi ne yana da guzuri ya hau kan shi an gane to wannan shine mai inganta aiki ko mai halarta shi wa hadhihi hiya almujibatu mujibatu lil fi'l la ita kuma wannan ita ce ma fi'l din nan ita ce mai wajabtar da aiki mai tabbatar da shi wanda sai mutum ya aikata ake cewa yana da shi قال الله تعالى في الأولى الله تعالى يا فداغا نفرقو استداء قبل الفيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Allah ya وجب كاو mutane. ziyartar ɗakinsa ga wanda ya samu ikon zuwa fa amma Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakinsa ga wanda ya samu ikon zuwa walau kanat hadhihi al-istiba'a la takunu illa ma'a al-fi'l anan wani istida'a ake magana nan wajen man istada'a ilayhi sabila qabla al-fi'l ko da a ce wannan istida'a din a ce baya kasancewa sai tare da aiki lama wajaba illa ala hajja da aikin hajji ba zai waje ba sai mutum ya yi aikin hajji ko da mutum lafiyar shi lau yana da kuɗi yana da komai sai ce to ai tun da ban yi aikin hajji ban da iko kenan da sai ya zama to aikin hajji ba zai waje ba sai ga wanda ya aikin hajji da kenan duk wanda yake zuwa aikin hajji bai laifi ba ko na'am wala ma asfa lama wala ma asa ahadun bi tarkil hajj da wani mutum bai yi zunubi ban ya bar aikin hajji ko na wala kan shilau ga gashi da kuɗi gashi da guzuri sai yake yin aikin hajji sai ce ai istida'a din ma alfi'il ne tunda dai ban yi ba to ai ban da iko to zai zama to kenan mutum bai yi zunubi ba in bai yi aikin hajji ba ko da yana da guzuri yana da lafiya kuma ka ɗauki wannan ra'ayin ولا كان ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به da aikin hajji bai zama wajibi ga wani ba kafin yayi harama da shi da aikin hajji in baka yi harama da shi bai zama wajibi a kanka ba bal qabla faradi kai kafin ma mutum ya gama sai mutum ya gama ma yake zama wajibi a lokacin da ya samu iko kenan wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan iko. ku shi ma wannan istida'a ne qabla al-fi'l ku ji tsoron Allah matukar kuna da iko fa amara bi taqwa bi miqdaril istifa'a sai Allah ya umarni da jin tsoron Allah gurgudan iko ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى da yana nufin istida'a ne mai gwamuwa da aiki a ce wai sai mutum yayi a ce yana da iko lama wajaba ala ahadi min taqwa da wani tsoron Allah wani taqwa da bai waje ga mutum ba illa ma fa'ala faqat sai mutum ya aikata ake cewa yana da takwa iz huwa alladhi qaranatuhu tilka al-istifa'a domin shine wanda wannan istida'a ya gwamu da shi wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya A gani sai Allah ya ga cewa lafiyar kalau kana da hankali kana da wadata sannan Allah ya kallafa maka wani an ce a shari'a mabaniya ala zistida'a fala wajiba ma'al ajal wala muharram ma'a zarura to nan wajen da ake cewa shari'a ana gina shi ne kan iko wani iko ake nufi ma'al fi'il ko qabala fi'il qabala fi'il wannan da ake cewa wani bai samu iko yin aikin hajji ba ana nufin ba shi da lafiya kuma ba shi da kuɗi ana nufin istida'a ne qabla al-fi'l a wal wusu al mawsu ma'anan wusu din nan shine iko shine al mawsu wa huwa alladhi tasa'uhu wa tutiquhu shine abin da kake iyawa kake da iko akan shi فلو أريد به المقارنة لما كلف عهد إلا بالفعل الذي عتاه فلو أريد به المقارنة da ana nufin istida'a ne mai gwamuwa da aiki lama kullifa ahadun illa bil fi'l allazi ata bihi faqat da ba za a kallafa wa mutum wani abu ba sai da aikin da shi bawa ya zo da shi kawai duna ma bawa bai aikata ba ba shi da iko duna ma raka min alwajibat banda abin da ya bari na wajibai idan ya ki yin sallah to ba shi da iko kenan anan zamu ce kafirai gaba ɗaya ba su da iko kenan kuma ba za mu zargi kafirai ba kenan kafiri ya ki yin sallah ya ki yin azumi ya ki yin kaza to ne to ai kafiri bai da ikon yin sallah ne saboda haka bai zunubi ba inda mun dauki istifa'a ne ma alfil wa nazaibu hadha muta'addida wato makamanta wa'annan suna da yawa sosai fa inna kulli amrin ulika ulika fil kitabi was sunna domin duk wani umarni da aka rataya shi a cikin kitabu was sunna wujubahu bil istifa'a wa adami wanda aka rataya wajabcin shi da iko ko rashin iko وعدمه بعدمها لم يرد به مقارنة دولي دول أمري وأن أكرات أشكي كتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة شوى وجب تنشي إن كان لإيكو وعدمه بعدمها رشو وجب تنشي إن باك لإيكو لم يرد به المقارنة ko al-muqarina ba wai yana nufin istida'a mai gwamuwa da aiki bane yana nufin istida'a ne qabla al-fi'l وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها إن هكذا da zai zama kenan Allah bai wajabtar da wani wajibi ba sai ga wanda ya aikata shi wa qad asqataha amman lam yaf'alha kuma zai zama Allah ya kayar da wannan wajibi ga wanda ya aikata fala wani ba zai yi zunubi ba dan ya bar wajibi da aka ambata sai ce ai ban samu iko ne. shi yasa ba aikata ba wa amma al-istita'at al-muqaranat al-wajiba amma al-istita'a mai gwamuwa da fi'ili mai wajabtar da aiki fa mithlu qawlihi ta'ala shine misalin inda Allah ke cewa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ba su kasance suna da ikon ji ba ko ba su kasance suna da suna gani ba fa hadhihi al-istita'atu hiya al-muqarinatu al-mujiba eh ba su kasance suna da ikon ji ba ko ba kasance suna gani ba to wannan istida'a din shine istida'a mai gwamuwa mai wajabtarwa ai ai ba kasance suna ci ba ba kasance suna gani ba nan istida'a din shine su ji din kuma su gani din an gane ko ba wai suna da lafiyar kunne ba nan ba ana nufin suna da lafiyar kunne ba ne jin su ji hakikatan din kuma su gani din shi ake nufi a nan wajen da istida'a idil ukhra la budda na fi taklif domin shi dayan shine istida'a qabla al-fi'l ba makawa a gare shi a cikin taklif فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي شيء نفرقه شيء استداء قبل الفيل شيء استداء دينية شرعية wanda shine magewaya marataya na umarni da hani in ka an umarci mutum ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza ana umurta mutumin da yake da lafiya ne wanda yake da hankali mukallaf kaga wannan in an ce mutum yana da iko bi hazal ba, ana nufin istida'a ne qabla al-fi'l eh wasawabi wal iqab shine shine magewaya shine marataya na lada da kuma azaba wa alaiha yatakallamu al-fuqaha wa hiya al-ghaliba fi 'urd an-nas kuma ita ce malaman fiqh ke magana in ji malaman fikin suna cewa wane ya samu ikon yin aikin hajji bai yi ba ko wane yana da ikon yayi azumi ya ki suna nufin istida'a ne qabla al-fi'l ba suna nufin istida'a ma al-fi'l ba an gane ku وهي الغالبة fi عوض الناس wannan shi ya furin jaye cikin al'adar mutane sun suna magana kan iko suna magana kan iko ne qabla al-fi'l ba iko ma al-fi'l ba والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر نبي شين استدعاء مع الفيل أنا كنا شين استدعاء كونية قدرية شيني مجي ويا مراتيانا قضاء والقدر شي تبقر bangaren كنا kenan a gane wani ku idan mutum yana da lafiya to malaman fikiyo suna cewa wane yana da ikon yin aikin hajji bai yi ba idan ko mutum ya zo sai ya yi aikin hajji sai ce Allah ya kaddara masa yin aikin haji to idan Allah ya kaddara wa mutum yin aikin haji ya samu istida'a ma alfihil shine Allah ya kaddara ma har ka samu kai din shi wannan din Allah ke bada ikon yi amma Allah yana zargin mutum ne akan ya baka lafiya ka ki zartar da shi yawa wa biha yatahaqqaqu wujudi fi'l da shine samuwar aiki ke tabbata فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات نفرقه ينا دا علاقة دا كلمومي نأمرني نشريعة والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات نبي استدعاء مع الفئل يا شاب كلمومي نهلتا نعين قدرة كما قال وصدق بكلمات ربها وكتبه ta gaskata kalmomin ubangijinta da littattafansa an gane? نعم خلاص yana son wuya yau na? to ne ba kowa zai riski karatun ba wani yana sauraron wani kawai da san za sai ɗan kaɗan wani ma idan ya zo lafi sai dai kawai yau ta bayani bi ma ma inda wa alaikum salam ya me kaman yayi raba istida kala biyu ne ko istida na lafiya in mutum na da lafiya yana da iko yanzu yin lafiyar kalau Allah ba zai zarge ka ban kakin sallah a ina ji ka gane zai zarge ka mutum lafiyar shi lau da hankali zai kin sallah za a zarge ka to anan kana da istida'a wanda shi malaman bikin ke magana kan shi istida'a qabl al-fi'l shine malaman bikin ke dubawa wajen bada wajen cewa wani yana da ikon yin yi ba sannan idan mutum bai yi shi ba bai riga ya yi ibadan ba to an ba shi da a ma alfi'il a ma alfi'il shine Allah ya kaddara maka ka iya yin abin kuma gane ba istila ne guda biyu duk ana duk suna nan na farko malaman tauhidi ke magana kan na farko malaman fiqh ke magana kan shi galiban wanda kuma malaman aqida tunda yana da alaka ne da Allah ya kaddara maka samu ikon yi to su ɗan asha'ira sun ɗauki ɗaya mutazilawa sun ɗauki ɗaya ahalus sunna sun haɗa biyun gaba ɗaya Allah yana son amma kuma aiki to yanzu kenan idan mutum bai samu yayi ba kenan bai da laifi to shi ne aka ce ma ai dole zai guda biyun shi Allah yana kama ka ne da wannan istida'a din qabalar fi'il an gane wannan ko mutum ba zai zo gaya ma Allah cewa abin da ya sa ban yi sallah ba saboda ba ka kaddara min yin sallah ba ha ka gane lafiyan da ya baka da ikon da ya baka wannan shine Allah zai tambaye ka na baka lafiya na baka iko eh to me baka yi ba da adam ba zai kama ma Allah hujja da kaddara ba ha yawa in haka dai ko kafiri zai ce ma Allah abin da yasa ban yi sallah ba kaddara mun yi sallah bane na'am wa alaikum salam malaman fiƙiyu malaman fiƙiyu suna cewa wani Allah ya bashi iko ya ke zuwa aikin hajji ai suna cewa ne aikin hajji yana waje ba ga wanda yake da iko me suke dubawa yau wato shine su suke su abinda kawai zai dawo malaman fiƙiyu kenan wacce magana na na kaddara ai malaman tauhidi ke magana kan kaddara shi kuma wancan na da alaka da kaddara ne akwai talazum amma yin aiki su malaman fiƙe abin da suke duba wajen yin aiki suna duba lafiyanka da kaza wannan na da lafiya yi eh, to yi zunubi da bai yi ba ba sa magana ba sa yin zurfi su shiga cikin maganar kaddara shi malamin tauhidi na duba ai wane Allah ya kaddara mai zai yi wannan aikin kuma ya aikata nan ne suke bada karfi ba wanda su yarda da wancan magana bane kowanne akwai inda yake dirasa eh Eh. Allah bai bashi iko ba kaga gashi da lafiya amma sai aka zo ana yaki ko wani abu to kaga ba su samu damar zuwa ba to Allah bai kaddara ran su je ba amma kuma in sun yi yunkurin zuwa din ba su je din ba kaga ba su yi zanibi ba tunda sun yi amfani da ikon da Allah ya ba su eh wa alaikum salam wanda zai kusa da mutum ba shi da kudin da eh misali kamar wanda suke wanda suke saudiya kusa da saudiya misali iko shi ne a ce suna da lafiya wani wani komai da kudin yana saudiya zai iya zuwa ko a kasa zai iya zuwa aikin hajji tunda kila gidansa na kusa da ka'aba ko amma sai zaman to yana cikin rashin lafiya bai ma san inda yake ba kaga ai bai da istida bai da istida qabla al-fi'l ka fahimta yawwa yawwa bai da laifi sai na bai da kuɗin da zai je bai da kuɗin da zai je ya yi wasu abubuwa wanda ake bukata kafin ya shi kaɗai eh alaikum salam eh ana ma kaga ai ana ma kungiyar mutazilawa masu inkarin kaddara sannan kuma ana yi ma yan jabariya masu sun yarda da kaddara amma ba su yarda da shari'a ba duk guda biyun suna nan yau ne? to mana all zai bayani ke yanku wani mawai mana all na wula rabi ne mana all بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى مدين amma bayan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jiya an ji bayani cewa yau insha Allah ta'ala za a yi bayani daga da abin da ya shafi gidauniya da ake gabatarwa duk ƙarshen wata dangane da abin da ya shafi tafsirin da malai yake gabatarwa duk shekara na ramadan wanda matan samu tsawon lokaci ba mu tunatar da yan uwa ba kuma ga lokaci ya tafi kusan saura wata hudu ramadan wanda da a wannan ko karatun nan bi yiwuwa sai da kuɗi wanda komai abin da ya shafi ainihin karatu ba zai ba sai da kuɗi da da'awa isar da da'awa ba zai yi ba sai da kuɗi kamar yanzu da ake mana karatu ba zai ka zauna baka da littafi ba kuma kana da buƙatar ka fa'idantu har ya zama cewa ka fa'idantu ka karantar kuma ka yi nazari da sauransu littafin nan siyan shi ake ba kyauta ake bayarwa ba sannan wannan ah, karatun da ake sawa biya ake yi ba kyauta ake sawa ba ko ba wa sai da kuɗi za ka muke tunatar da yan uwa cewa kamar yadda aka saba shekara da shekaru lalle ana gabatar da wannan tafsirin ba ta da an samu matsala ba shi ne muke tunatar da yan uwa cewa fa abubuwan ya karatu idan za ka bayar kamar da malamin tunatar da mu da Allah a bayar da yawa domin a cimma burin abin da ake da bukata a cimma na sanya wannan tafsirin wanda mu kadai ba a ba mu kadai ake bukatar mu fa'idantu ba ana da bukatar al'umma su fa'idantu da karatun da malam yake yi musamman a ramadan sako yana isa kwarai da gaske gani a gaya cewa ainihin karatun ya isa wanda idan aka ce muka ɗaya abin ya taƙaitu da ilimin na muwa mu same shi ba da mu fa'idantu ba domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su taƙaitu a Madina ba sun watsu ne har wannan ilimi ya zo zuwa gare mu sannan mu sani cewa kamar yake bayani da kuɗi ake gabatar da komai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yake raye yana ta ainihin kira ga sahabbansa cewa lallai su ba da gudunmuwa ta bangaren dukiya ko wurin jihadi ma Allah subhanahu wataala ya fara gabatar da dukiya ne sannan aka ce ka sa ranka tukunna sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa shi ne ya karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya karfafe shi da ainihin wayannan mu'minai su ne sahabbansa wanda suka taimake shi ya isar da wannan da'awa mana da tarihi da ya nuna mana cewa lallai maza Allah sallan ya yi kuwa ya yi kira kan cewa a taimaka wa addinin Allah sahabbai sun taimaka musamman ababakar da radiyallahu an ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya bai wa Allah da manzansa har maza Allah ya tambaye shi me ya bari ce ya bi musu Allah da manzo Umar da ya tashi da yawa sai ya zo da shi rabin dukiyarsa ya kokarin da ya ga zai iya kenan na karfin imaninsa duma za Allah ya yi kirari da sahabbai su bada gudunma mu duba tare da Usman ya bada gudunma wurin siyan wannan rijiya domin al'umma musulmai su amfana dai me aka yi amfani yan uwa da dukiya wanda shi ne kira ga yan uwa cewa don Allah don girman Allah duk wanda ke kishin wannan makaranta da ganin cewa eh, lallai karatun da malamin ke gabatarwa ya isa da sauran al'umma su fa'idatu domin a buƙatar da Allah a ƙara damfe a ƙara himma a ƙara zimma wajen cewa an ba da gudunmawan tafsirin da ake gabatarwa wanda tsakani da Allah ba mu da wani abu wayannan ɗalibai na wannan makaranta suke ƙoƙarin ba da gudunmawa da taimako ganin cewa an gudanar da tafsirin to ga tafiya ta yi tafiya lokaci ya yi tafiya mu ko mun shafa'a mun manta ba mu tunatar da ku ba wanda sai dai mu ce akwai taimakon tafsir ga shaha an ci kusan wata kusan biyar ko ma shida ba mu da wani abu da muka dogara da shi cewa za mu bayar ko muke sa mana da shi wanda lokaci ya yi nisa za ka rage kira ga 'yan uwa cewa don allah mu sanya a ranmu mu sanya a zuciyarmu mu sanya a cikin tunaninmu cewa za mu ba da gudunmuwa game da muka saba bayarwa ba tare da an samu matsala ba mana da guruf da suke gabatar da taimako wani mara rabi ke jagoranta san kuɗin akwai yan uwa da suke cikin guruf sun sani wanda ba sani ba kuma sani mana da bukatar su cewa akwai sunaye da ake bayarwa wanda yake zai ba da gudunmuwa da taimako aka rubuta sunan shi ya yi alkawarin zai ba da dubu talatin wani zai ba da dubu goma wani dubu biyar ma zai bayar alhalin a iya halinsa to muna sanar muku da cewa mara biyu zai wa test wanda sunan shi yake ciki za a mai test daga nan zuwa ranar laraba zai ga test insha Allah ta'ala da abin da zai bayar ko da abin da yake bayarwa da kuma nan ba a din da ake tura wannan kuɗi dangane da gabatar da wannan gudunmawa da yake bayarwa mana maraba da ita muna farin ciki da ita mana fatan ba za a gajiya ba ba za a kosa ba dangane da gudunmawa da zamu nema a wurin haka yin don Allah za a tura insha Allah ta'ala ta waɗanda muke tura waanda kuma ba sa ciki to muna da buƙatar idan mutum zai ba da sunan shi yanzu zaman radio nan zai rubuta suna da abin da zaka bayar a duk lokacin da kaga zaka bayar ko ko zai baka akan lamba zaka tura mai fa lillahi alhamdu in gurin da in duk sati ne zaka bayar kullu la ilaha lokacin da ake karatu tsakanin laraba da alhamis da juma'a ko fa abu da suke yin wa insha Allah za a tura wannan suna wani kuma za su bayar ga mara juna dal abu himmi da abin da ke bukata a wurin ku gudunmawar don Allah bayarwa don Allah ke niyya da ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala da neman lada a wurin Allah subhanahu wata'ala shi aikin alkhairi karka yi da argaka da dama Allah subhanahu wata'ala ya magana cikin alqur'ani cewa yake fasali wal khairat sari ila magfiratin min rabbikum sabiqu ila magfiratin kaga Allah ce mi reki mi rigayi mi tsere wajen neman gafararsa da rahamarsa ita ce aljanna kaga ana yi ne kakka bari a bakka sannan kuma musharaka a cikin alkhairi tana da ainihin fa'ida kwarai da gaske mahadinmu gabatar yana da alkhairi kwarai da gaske sannan karatunmu zai albarka sannan kuma malamin zai sanya mana albarka wajen cewa ne mun tsayi da kishin abin yake ko mun yadda da abin da yake yi wajen mun ba da gudunmawa wajen ya haɗa wannan karatun yan uwa mu yi tunani ba fa cewa muke a taimaki malam ba cewa muke a taimaki addinin Allah a taimaki ainihin wannan da da'awa da malam yake a kanta aqida ingantacciya aqida da malam yake karantar da mu ita takacciya. wanda duk ko da tafiya kai wallahi abin da za su tsinta kenan kullum na iya kawo wannan misali saboda na samu damar da na je wuri mafi daraja kuma na zauna a majalisai mafi daraja shine ka je maka da madina ga irin karatun da malai ke rantarwa masarar aƙida da malai ke rantarwa da awa salafiyya da malai ke rantarwa wallahi irin ita ce inda ka zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zaka rasta kuma abin ya zo gida ya same mu kuma yana ta kokari yana bincike yana kokari wajen ya gaya fahimtar da mu don mu fahimci akida ingantacce kan mu fada cikin kungiyoyi ko miyagun akidu kan mu dinga mana da awar sunna amma kuma na da matsala a wajen ainihin manhajin mu da sauransu kullum magana ke zaga mala yana takara mafiyo yana maimaitawa za a yi karatu amma zai tsara maimaitawa don mu fa'idoci ko fa'idan nan ba so muke takaita ga mu kawai yan uwa ba so ake a ainihin amfana al'umma su amfana wannan shine manufar da awar cewa amfana da ya taƙaita. damuwa ba mu samu ba za ka yi wa da Allah mana kira a yi haƙuri a daure a yaƙi shaidan shi in faƙi yana da wahala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani daga da abin da shafi in faƙi Allah yana umurtan mu wajen aiwatar da alkhairi wajen ba da gudunmuwa don Allah amma ba dan me yake yana cewa idan ka baya za ka talauci dukiyarka za ta ƙare amma wurin alfashafa yana ka ƙarfi yana maka in ɗin ka ɗauki ya ka bayar amma shi kuma Allah yana nuna maka ta in ka bayar zai ninka ma amma an fasu min shay'in fa huwa yukhlifu duk wani abu da kace na alkhairi Allah yake zai maye muku bayan ya mai maka kuma zai baka lada ka ji wani gara fasa da kuma rahama na Allah subhanahu wataala da tausayinsa ya ninka ma abin da ka bayar sannan kuma ya baka ladan abin da ka bayar sannan bai tsaya ba kuma sai Allah ya wuce ta mala'iku suna addu'a a gare ka daukan dukiya da ka bayar suna cewa Allah ya mai maka Allah ya taimake ka Allah ya maka kaza ga wanda kuma yana da shi bai bayarwa ɗin Allah ya ba shi dama ya bayar zama ga mutaratu Allah ya ba ka dama shine ya ba ka kuɗi to wajen aiwatarwa ba sai wanda Allah ya datar an sauraka ashe mu yi Allah godiya da Allah ya sanya mu ana tunatar da mu wajen mu ba da taimako don Allah don mu nemi dacewa a wurin Allah subhanahu wata'ala sai kuma mu yaƙi shi da mutum sai mun bayar sai mun bayar Allah ya datar da mu Allah ka yafe mana kurakuran mu alhamdulillah yan uwa da Allah yau ne za a yi gudauniya mu ga alamar cewa tun da an daɗe ba irin wannan bayani ba mu ga alamar cewa ilalai eh, ki da wani yadda aka kira mu cewa mu yi lalle mun bayar naira ɗari ɗari ba zai yi mana ba amma dai Allah ya sani da yunfe su sa'atin nun sa'ati mu ciyar lalle abocin wadata ya ciyar da abin da Allah ya bashi na wadata da Allah ya bashi amma wa mun kudura alaihi rizqu fal yunfiq ma ataahu Allah wanda Allah ya kuntata ba ya da shi Allah ya san abin da yake shi kenan to ciyar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ata Allah baya daure ta abin da Allah ya baka don mu yi don Allah ya kuwa sannan manzo Allah yana bayyana cewa wanda ya bayar da yawa din nan yana da shi ne da yawa ya ba kuma zai samu alkhairi da yawa wanda yake da shi kaɗan ne ya bayar shi ma zai samu alkhairi da yawa da Allah ya ga dinari dubu ya yana suna gore da shiga aljanna da dinari daya domin sun yi ne don Allah idan dai mun yi don Allah mutum ke niyyar mu da mai duniya ri da naira dubu duka insha Allah ta'ala ana kyautata to ga Allah subhanahu wataala za a dace ga rahma Allah subhanahu wataala ta aljanna saka yan uwa dan Allah a bada gudunmawa mai yawan gaske don a samu ainihin gabatar da wannan karatu da malam yake na tafsir wallahi ba ba mu san waye sai tafsir ba in aka lura ranar laraban nan a yi kokarin a dinga sanya karatun malam kuma Allah ya taimako wasu yan uwa sun tsayu daga cewa suna da kishin daga aini wasu bayan Allah shiga ana sa karatu haka muke so yanzu za ta gida da hawiya din nan ma ce an dauka kaga wannan abu ne mai kyau wanda ainihin al'umma za su faɗi wannan karatu ne mai tsada yanzu